Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai dubi ne game da fasahar jinkawo da ke ci gaba da karbuwa a ƙasashen duniya. Ana amfani da fasahar jinkawo wajen noman lemar kwaɗi da aka fi sani da mushroom a turance. domin fahimtar amfanin lemar kwaɗo ga rayuwar ɗan adam da ya sa har aka fara nomanta. Na tattauna da Ibrahim Lawandi Datti mai bincike a jami'ar ayyukan gona da gandun daji ta Fujian da ke ƙasar China. Inda na fara tambayarsa menene amfanin lemar kwaɗo? Ta lemar kwaɗo abaci ne amfani ga rayuwar ɗan adam musamman ta ɓangare guda biyu. Na farko ita lemar kwaɗo tana da ɗauke da protein To sinadaran gina jiki kenan. Eh sinadaran gina jiki wanda idan ka sabalta shi da wasu tsirrai haka. Kuma bai dauke da fat. Wato fat kitse kenan? Kitse eh idan ka kabalta shi kuma da nama kenan wanda yana maganin hawan jini, ciwon siga da kuma kansa kuma yana ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Malam Ibrahim kafin mu nisa ka ce lemar kwaɗo tana magunguna a jikin ɗan adam. To sai dai kuma mukan ji an ce akwai masu guba. Shin haka ne? Wato haka ne. Eh, lemar kwaɗo kashi uku akwai wacce ake ci wato ake amfani da ita abinci kamar irin mutane marasa ƙarfi da sukan ba sa iya samun nama a cikin abinci sukan misalta ko sukan musanya nama a cikin abincinsu da shi lemar kwaɗe shi sa wani lokacin ma kaji ana kamar ana mashi fassara cewar naman kaza mm. eh, ba akwai wanda yake magani wato bangaren magani kenan akwai kuma wanda yake guba ne eh, wato shi mai guban ba a taba shi ba a yin komai da shi kenan ai taba shi taba shi ma masifa yake zama mutum domin yana kisa to ya taya mutane za su bambance tsakanin mai guba da kuma wanda ake ci da kuma wanda yake maganin yauwa to shi wanda yake magani kana ganin shi za ka iya gane shi domin yana da kauri yana da launi kamar ja haka na wato kamar ruwan kofi hmm. shi kuma akasari wanda ake ci za a gan su farare ne wasu masu ruwan ƙasa da makamantansu su wanda ake ci din suna kama da wanda ya zanto cewar na guba din shi ya sa mukan ba da shawara ba kowane mushroom bane da gani za a ɗauka a yi amfani da shi idan ba manoma ba ne wanda aka yarda da su suka ba wa mutum cewar wannan mushroom din ana ci. Wato baka ba da shawara ba mutum ya je don saboda ya ji an ce yana magani ya je shi bayan gida ko ya je wani guri ya ɗauka yana ganin shi ce ai na ji labarin cewar yana magani ko yana ƙara sinadaran gina jiki bari na ɗauka na ci eh, wato baka ba da shawara ga mutane su yi haka kenan. Ba na ba da shawara haka domin yana da haɗarin gaske. to ta za a yi samu mai kyan wanda za su yi amfani da shi yanzu abin da muke ta kokari kenan muna ta wayar da kan al'umma kuma muna ƙara training ɗin al'umma muna rarraba musu shi irin sperm ɗin mushroom ɗin wanda za su iya nomawa don al'umma su amfana da shi jami'ar da kake tana china kuma a china kuke shin wannan abin ya za a iya shigo kasashe irin su najeriya nijar yammacin afirka ko nahiyar afirka baki daya wato yanzu muna ta kokarin yin kwasa-kwasai na trenin ɗin al'umma kamar da ƙasashe masu tasowa yanzu hakan nan muna kan wani trenin ɗin inda mun ɗibo akwai malamai daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria akwai manoma daga jihar plateau da jihar bauchi waɗanda yanzu hakan nan suna cikin garin china suna karɓar horarwa akan shi noman lemar kwaɗon nan domin muna so mu ga abin ya watsu a cikin ƙasashen afirka hakan nan akwai mutane daga nan niger da ƙasar benin republic da kuma cote d'ivoire da south africa da lesotho yanzu hakan nan su muna tare da su da rwanda muna tare su yanzu hakan nan a cikin china ya noman lemar kwaɗo yake idan mutane suna son su eh, lemar kwaɗo abu ne mai sauki wanda ba wai sai ka ɗauki garma ka je ko fatanya ka tafi gona ba mm. kana iya sarrafa kana iya noman cikin gidanka sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ake amfani da fasahar jinka wajen noman lemar kwaɗo masu sauraron mu anan ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mako mai zuwa inda za mu kamo ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin musamman mawaƙon namu Ibrahim lawandi Datti sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya.